Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Talata 19 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Yau Talata ne ake sa ran shugaban ƙasar Myanmar an san ci za ta gabatar da wani jawabi ga kasar ta mai tasirin gaske jiya shugaban amurka donald trump ya wuni yana halartar tarurruka da ganawa da mutane masu yawa a new york wajen taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya sakataren tsaron amurka john mattis ya ce kawo yanzu amurka ta kauce kakkaɓo makaman da ƙasar koriya ta arewa ke harbawa domin ko ba ɗaya da ya zame mata barazana to kanin labaran kenan To cikin shugabannin kasashen duniya da suka iso Amurka babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya har da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda ake kyautata zaton zai faɗa wa al'ummar duniya irin nasarorin da aka samu a yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fannin tsaro domin janyo hankulan masu saka hannun jari na ƙasashe. za kuma a ji cewa saboda kalubale iri-iri na tsaro da najeriya ke fuskanta sojoji na shirin sintiri na musamman a ko'ina a ƙasar to yanzu magana nan da ake muna na muna atisaye na egweke na biyu wanda kai ka sani ana yin shi ne a kudu maso gabas na ƙasar nan za kuma a ji inda aka kwana a ƙoƙarin neman sauran mutanen da suka ɓace bayan tuntsirewar kwale-kwalensu a taraba kamar kowace ranar talata Aliyu Mustapha Sakkwato na tafar da shirinsa na tsaka mai wuya, inda a yau za a ji ci gaba da murza gashin baki da ake yi kan furucin ministar mata da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abakar, amma fa duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu hare Assalamu alaikum. Yau talatan nan ne ake sa ran shugaban ƙasar Myanmar ansan suci za ta gabatar da wani jawabi mai tasirin gaske da aka daɗe ana jira game da rikicin da ke gudana a jihar kine da ke kasarta inda har yanzu ake ci gaba da fama da rikicin da ya tilasta wa 'yan jinsin rohingya kamar dubu ɗari hudu barin ƙasar zuwa makwabciyar kasar bangladesh wannan rikicin da ya samo asali ne lokacin da 'yan ta'addan rohingya suka kai wa jami'an tsaron ƙasar hari a ƙarshen watan agusta tun daga wannan lokacin ne a kokarin ramuwar gayya ya sa jami'an tsaro su kai harin murkushe ƙauyuka da waɗannan mutane suke da zama har ma da ƙona wasu ƙauyuka da kashe mata da yara kamar yadda masu sharhi akan harkokin yau da kullum ke cewa rashin sa bakin na ita an san su ci ya janyo suka daga sassan duniya daban-daban wannan ma ya sa ta soke halartar babban taron shekara-shekara na bana na shugabannin kasashen duniya na majalisar ɗinkin duniya domin ganin ta mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsalar da ya addabi ƙasar ta. a wajen taron na majalisar ɗinkin duniya da ake yi a new york ne a jiya litinin jami'an diplomasiyyar birtaniya da dai sauran wasu kasashe sun bayyana damuwansu game da wannan matsalar da 'yan rohingya suke ciki kuma sun kira da a gaggauta kawo ƙarshen wannan tashin hankali tare da samun yadda za a taimakawa 'yan jinsin ta rohingya da suke gudun hijira a yanzu haka a gefe ɗaya kuma yanzu haka an rubuta takardar koke ga kotun kolin ƙasar indiya. domin kalubalantar gwamnatin kasar da ke niyyar mayar da 'yan jinsin na rohingya su dubu arba'in kasar su ta asali wanda kuma sun gudu ne daga kasar sakamakon rikicin da ake yi a kasar tasu kuma a yankin nasu kotun dai ta fara sauraron wannan batu a jiya litini gwamnatin kasar ta indiya ta ce yawancinsu sun shigo kasar ne ba bisa ka'ida ba kuma za su zame babban barazana ga tsaron ƙasa lauyan da ke kare waɗannan mutane na 'yan jinsin rohingya ya ce dokar ƙasar india ta baiwa kowane mutum 'yanci a cikin ƙasar har ma da wanda ba ɗan ƙasa ba za a dai ci gaba da sauran wannan batu a cikin watan gobe idan allah ya kai mu jiya shugaban amurka donald trump ya wuni yana ta halartar tarurruka da dama da kuma ganawa da manyan mutane masu yawa lokacin da ya fara hidimomin kwanaki hudu da ke da alaka da babban taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya da aka suma a birnin new york na amurka a bayyanarsa ta farko a wajen taron na majalisar ɗinkin duniya tun bayan da ya ɗare kan karagar shugabancin amurka shugaban ya jagoranci wani taron da aka shirya akan buƙatar yi wa majalisar ɗinkin duniya gyaran fuska inda ya ce tsarin majalisar mai ƙasashe 193 a cikinta wanda ya bayyana da cewa tsari ne mai tafiyar hawainiya shine yake kawo wa majalisar cikas kware da gaske wajen aiwatar da ayyukanta yadda ya kamata idan dai ba a manta ba lokacin da trump yake yakin neman zaɓe ya ƙasƙantar da majalisar ɗinkin duniyar domin ko ya bayyana ta da cewa kungiya ce mara karrama dimokuraɗiyya ko kuma ma 'yancin ɗan adam da ma amurka kanta amma kuma sai ga shi yanzu haka ya zama da ya zama shugaban ƙasa yana yaba majalisar ɗinkin duniya da cewa ba shakka tana da abubuwan da za a amfana gare ta tare kuma da jinjina wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kan kaɗa ƙuri'ar da wato saka ma koriya ta arewa tsoron wato mataki game da gwajin da ta yi na makamin nukiliya yau ne dai ake sa ran shugaban zai yi jawabi wanda wannan shine zai zama karansa na farko da zai bayyana a zauren majalisar kuma har yayi jawabi ga wato a gaban sauran shugabannin kasashen duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren tsaron amurka john martins ya ce kawo yanzu amurka ta kauce wa kakkaɓo makaman da ƙasar koriya ta arewa ke harbawa ne saboda ba ɗaya daga cikin makaman da ke zama barazana ga ita amurka da yake wannan maganar jiya litinin sa'ilin da yake tattaunawa da manema labarai a rabin ma'aikatar tsaro martins ya ce da wannan harbin da koriya arewa ke ta koriya ta arewa ke yi ya zame wa amurka barazana ba tantama irin martani da za su mayar ba irin wannan ba ne amma da aka tambaye shi kowane irin martani ne amurka za ta mayar sai sakataren tsaron ya ƙi yi cikakken bayani a farkon watan nan ne dai koriya ta arewa ta gwada wani makami da ta ce mai linzami ne da ake iya makalawa kundin nukiliya kuma a cilla shi da nisa a farkon wannan shekarar ce dai shugaban kasar ta koriya ta arewa kim jong un ya bayyana shirin kasar na samar da makami mai iya kaiwa har amurka To jama'a labaran duniyar aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara yada zangon a nan wato a birnin new york na nan amurka inda shugabannin kasashen duniya suka hallara saboda babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a buɗe an jima kaɗan kai kar in cika ku da surutu ga abokin aiki mustarfilu hashin gumal da bayanin abin da ake ciki wato malam ibrahim kamar yadda ka sani a yau ne ake buɗe babban taron kolin majalisar ɗinkin duniya a nan birnin new york inda shugabannin duniya suka zo nan New York domin su gabatar da kasidin su na ce jawabansu hmm. a zauren majalisar ɗinkin duniya. A yau ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari za su gabatar da jawabinsu. Abin da ya fi ɗaukar hankali ne jawabin da shugaban Amurka Donald Trump zai yi saboda wannan zai kasance jawabinsa na farko tun hawan mulkinsa. Hmm. kuma idan baka manta ba akwai ɗan takun saƙa tsakaninsu da majalisar ɗinkin duniya kan wasu abubuwa idan baka manta ba akwai wata yarjejeniya da aka yi a birnin paris mm. akan sauyin yanayi wadda ya cire amurka daga wannan yarjejeniyar mm. to a jajiberin taron wato jiya kenan litinin akwai wani taro da aka yi gaban shugabannin majalisar ɗinkin duniya inda ya ɗanyi wani jawabi to a jawabin da ya yi mm. salon yadda ya ɗauki jawabin ba yanda aka saba gani ne kuma ba abin da aka zata ba ne ba wato dai yana kira da a sauya fasalin majalisar ɗinkin duniya hmm. to kaga cewar akwai kallon abin da zai biyo baya a jawabin da zai yi na yau kenan a hmm. ga me zai faɗa to bayan ya yi jawabin to wajen shugabanni guda shida ne za su yi jawabin kafin shugaba muhammadu buhari ya hau shi ma ya nasa jawabin hmm. wanda ake kyautata tsartan cewar a jawabinsa zai faɗa wa al'ummar duniya irin nasarorin da aka samu a yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fannin tsaro. Oh. Zai yi shi ne domin janyo hankulan masu saka hannun jari na ƙasashe. Ya nuna musu cewa Najeriya fa ƙasa ce da za a zuwa iya saka hannun jari kuma a ci riba. Hmm. To, shin Malam Sarfilo akwai wasu abubuwa da suka jibanci Afirka musamman da za a mai da hankali a kansu? Wato abubuwa da suka danganci Afirka akwai wani taro da shugaban ya kamata ya ziyarta a lokacin da yake kai wannan ziyara ta nan Amurka. Wato wani taro ne da ya danganci ECOWAS wato kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka. Hmm. Haka kuma zai halarci wani taro na kyautata rayuwar mata. da za a gudanar shi ma a gefen taron majalisar ɗinkin duniya da ake yi. Yaya batun tsaro a shi wannan wurin da za a yi taron? Wato Malam Ibrahim gaskiya zan gaya maka batun tsaro tabbas sun ɗauki tsaro wato duk shekara ana ɗaukan tsaro amma wannan shekarar kan an ɗauki matakan tsaro yadda ya wuce misali a nan birnin New York babu inda zaka wuce babu kyamara ɗaukan hoto na mutane. Oh. To zan iya ce maka dai ko allura ka yadda a ƙasa to za a ka yadda alluran nan. na kai kuma a gaida dan mutan gumal daga birnin new york kuma bari mu cilla can babban birnin tarayyar najeriya abuja inda rahotanni ke nuna cewa saboda kalubalen tsaro iri-iri a sassan kasar sojoji na shirin karaɗe kasar da sintiri na musamman hassan mai na kaina gare ka rundunar sojin najeriya na gudanar da sintiri da atisaye iri daban-daban a jihohi daban-daban na najeriya don fuskantar kama daga matsalar boko haram masu garkuwa da mutane barayin shanu tsagerun yankin niger delta 'yan ta'adda na ipob da ke son kafa kasar biafra rikicin kabilanci da dai sauransu kama daga operation lafiya dole operation crackdown operation gama aiki operation safe corridor operation safe Heaven, operation sharan daji operation delta safe operation polo shield operation safe conduct da kuma Operation Awatse. A baya-bayan nan Operation Python Dance da sojin suka sa kafar wando ɗaya da 'yan awadan IPOB da ke son kafa ƙasar Biafra. Ana tsaka da hakan ne kuma sojin suka bayyana cewar za su sake kaddamar da sintiri irin na murmushin kada da a turance suka kira Operation Crocodile Smile. na nemi karin bayani daga kakakin hedikwatar sojin najeriya brigadier general sani usman kuka she kan wannan sabon atisaye bara mun yi atisaye kamar guda uku ko hudu mutane sun yaba kuma mun ga alfanun haka yadda yanayin tsaro ya inganta to don haka ne aka ce to a ci gaba da wannan bana mun yi shirin atisayen harbin kunama wanda shi ya jibanci arewa maso yamma na ƙasar nan da kuma arewa ta tsakiya to yanzu maganar nan da ake muna nan muna atisaye na egweke na biyu wanda kai ka sani ana yin shi ne a kudu maso gabas na ƙasar nan kuma insha Allahu muna gama za mu ci gaba da shi murmushin kada na biyu a kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin ƙasar nan. Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora, ya ce irin wannan atisaye na da tasiri. Na ɗaya su nuna al'umma cewa su kwantar da hankalin su suna nan za su kuma kare su. Na biyu kuma a nuna ma duk wanda ke sai tashin hankali cewa su a shirye suke. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin. Kuma a gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kaɗa jihar Taraba inda ruwa ya ci wasu manoma da dama bayan da jirgin kwale-kwalensu ya tuntsire a ƙaramar hukumar Gwasal. Inda aka samu garwakin shida daga cikinsu aka kuma ceto hudu kuma wasu har yanzu ake kan ƙoƙarin neman su. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Shugaban karamar hukumar gasar din Honorable Yahuza Yayo ya ce ya a yanzu ma masu ceto na can na neman sauran waɗanda ba a gano ba. Har yanzu ba a samo su ba, maganar da nake maka ma yanzu ba a samo su ba. Kuma bayan na zanta da kai mun yi magana sai na bugawa shi dagacin. Eh, ya ce mini yanzu ma yana nan mutum biyu ya zo ya faɗa mana cewa ba a samo su ba dama ba ne ba su iya ruwan ba ma gashi to sai dai ko da na tuntube shi kero da na yan sandan jiya? Taraba David misal ya ce jami'an yan sandan yankin ba su ba su rahoton abin da ya faru ba ko da yake ya ce za su ci gaba da bincikawa shi dai wannan hatsarin jirgin kwale-kwalen na mako zuwa ne yayin da fa ake gagarin cewa akwai yiwuwar samun ambaliya a bana to wai ko shugabanni ke yi ne a yanzu haila yau dai ga shugaban karamar hukumar ɗin din ya yau muka kira su daga tai da mai anguwanni a ofishin ciyaman na karamar hukuma muka tunatar da su gashi a yanzu abubuwan da ke tafiya gashi yanzu ma mun samu rahotonin cewa ambaliya yakan zo zai zo hmm. so don haka mu ne mu tuna musu mu ne kuma mu fargar da su in yi magana kan cewa in kunne ya ji to falabu da gangan jiki kan tsira ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahima ga wannan mun taɓin yanzu dai ana jira a gani yadda umaha babban birnin jihar abia za ta kasance bayan shuɗewar wa'adin sa'o'i 24 da matasan umahiya da ke ƙarƙashin tutar umahiya youth movement sun baiwa gwamnatin jihar abia ta tsige eze io kano mahaifin madugun ƙungiyar iPOP, mr nnamdi kano saboda ƙin yi wa ɗansa jan kunne a lokutan da harkokin ƙungiyarsa ke tada ƙura waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama To sai a biyo mu a shirmu na hantsi a ji cikakken wannan rahoton na bijire ma gidan madugun a warin biyafara da wasu ibo ke yi. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. wannan maganar da ta yi nan ta sa kowane ɗan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana domin ita ɗaya daga cikinmu ne. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ko an sabon shiri na tsaka mai wuya. To akwai alama cewa lallai tura ta kai bango tun da hatta ministocin shugaba Muhammadu Buhari da bakinsu suna neman ya garan bawul ya zubar da wasu su da kansu. Bisa ga abubuwan da suna faruwa da nake gani yanzu, baba dole ya yi wa gwamnatinsa garan bawul. Ba ministoci kare ba. Baba ya sake zama ya duba duk waɗanda yake aiki da su, ya yi garan bawul. To wannan murya ta ministan wasannin Najeriya ce wato Solomon Dalom. To amma ko me yasa shi ministan yake son Buhari ya sake tankaɗe da rairayin ministocin nasa? Dalo ya ce abinda wasu su mukarraban shugaban suke yi shi yasa. Babu yadda za a ce mutum na cikin gida kuma sai an ta da ihu an ce gidan ta kama wuta ga ana gobara. Makwabci sun gudu da ruwa suna kawo guduma sai kuma waɗanda suke cikin gidan sai aka gan sun fita da fetur nasu gudumawan kenan. To ai kowa sai ranzana. ba wani abu ya janyo duk waɗannan maganganu daga bakin ministan wasannin na najeriya ba illa kalamin da ya ji yar uwarsa ministar mata hajiya aisha juma'a alhassan ta yi kwanakin baya ne inda aka ganta a hoton bidiyo an warwatsa ko ina tana cewa mai gidanta atiku abubakar za ta bai rufa baya idan allah ya kai mu lokacin zaben shekarar dubu da goma sha 2019 abinda dalon yake ganin ba karamin zagon kasa ba ne ba zai yiwu mu muna na muna sayar da mai mutum ya kawo ko sai na mai toya wajen ba gobara yake nema ta da shi don haka ba za mu kyale shi ba amma fato minista nan ta yi ikirarin cewa to a cikin to majalisar ministocin kuma da akwai yan pdp a ciki to idan akwai yan pdp a cikin waɗanda aka kawo shugaban ƙasa ya kafa gwamnati ne wanda ya kawo kowa da kowa domin a haɗe kan ƙasa don haka bai kafa gwamnati a kan ra'ayin siyasan shi ba ya kafa gwamnatin najeriya ne wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane ɗan najeriya yanzu zai kalle mu ministocin buhari kamar macin amana domin ita ɗaya daga cikinmu ne kyan wannan abin shine da ta ajiye aikin nan sai ta ci gaba da abin amma kana shanye da riga mutum kuma ka zage shi iyaye mu sun ce baka hayarwa ba zaka zage dan kada adalci za ta yi ma kanta shine da ta ajiye aikin tunda ba ta ajiye aikin ba tana nema ne ana kan cikin jirgin ruwa jirgin gabaki ya kafe kowa da yake ciki bai mutu to sai a doke ta a saukar da shi cikin ruwan domin wannan ita ce bukatanta. haka ne To hirar ministan wasannin Najeriya da wakilin Musa Leshihu Ashaka kenan a Abuja. Akwai alamar cewa magana da ministar mata ta yi ta taso da al'amura da dama da suka danganci siyasar Najeriya ta fannoni da dama. Kama daga bukatar yiwuwa gwamnatin gyaran fuska kamar da shi ministan yake magana kuma abin da aka daɗe ana zance a kansa a ƙasar da maganar mutanen PDP da ke cikin gwamnatin nan ta APC da zancen takara a zaben shekarar 2019 da kuma magana da ya shafi 'yancin albarkacin baki ko kuma bayyana goyon baya ga wani dan takarar da ba buhari ba to sai dai a kashi na biyu na muhawarar da muka fara a makon jiya tsakanin abdullahi alabura mai kare ita maman raba din da kuma abdullahi aliyu katsina na kungiyar magoya bayan buhari shi abdullahi alabura din na bangaren ita sanata jummai cewa yake ai ba wai magana zancen a nemi ta bada hakuri ake ba kamata su buhari din da mutanensa duk su taru su yi ta mata godiya eh to ka san ko idan ce idan ce ko ka ce ayi hakuri wato ka yi laifi kenan sannan kuma ni a tunani na fa ka gane ko da kuma tunanin mu wallahi wallahi idan za mata adalci ka gane ko to shi buhari da su jama'an Buhari ma su gode ma Allah da har ta mutu wannan furcin tun daga yanzu nan. Misali, kana da kana da mutane ne, kana da ilimi guda ne, ɗaya zai kashe ka, ya shiru bai kashe ka ba ya shiru bai gama da kashe ka ba shiru ɗaya kuma ce zan halaka ka kaga ya baka dama ka shirya ma kenan misali ne fa ko ba gane ba ya baka dama ka shirya in har ta fito ta ce a ciku zai fito ya tsaya takara turai din ai ta gaya ma Buhari ko sako ne ko to ka fa shirya fa a kowane takarar da aka yi da akwai shi ba in akwai wasu kan lafsi zuwa cikin gwamnatin sai a gyara Buhari ya sake samun goyon baya an tada mole tare da ko hiba Buhari nake haka sani ina Buhari ne amma ina bayan Aisha ina bayan ta uwar ce uwar da siyasa amma Buhari ya ce to Abdullahi Aliyu Katsina kaga Abdullahi Aliyu Katsina cewa kamar ya tada kuna daga bacci kenan ku ya kamata ku musu godiya bisa wannan an karwa da suka muku ai a Alhaji Hassan ɗaya daga cikin hirarraki da na yi bayan yin wannan bayanin nata na yaba kwarai da gaske ya kamata yanzu a ce akwai mutane da suke da total loyalty na shugabannin su musamman a siyasa saɓani irin abin da muke gani a yanzu but babban kwanan da mu muke kallo nata shi ne a wannan gaban da ake ta kokarin lalubo mafita a wannan lokacin kuma yanzu ta fito da wannan abin wanda yanzu ya ja hankalin kusan kowa da mai mulkin da mara mulkin da mai goyon baya da ɗan jam'iyya da kowane irin mutum a Najeriya a yanzu wannan guguwar ita ta zo ta mamaye tunanin shi da zuciya shi da kuma da abin da yake yi amma da kana zuwa Abdullahi Aliyu Katsina shin ba tsarin mulkin Najeriya ya bai wa kowa yancin faɗin albarkacin bakinsa ba ai za mai da na faɗa a cikin farko mulki ko kuma kundin mulkin Najeriya ya tabbatar ma kowane tun Najeriya da yancin fitar albarkacin baki. amma yancin fadar albarkacin baki ai ba a ko'ina ake yin shi ba kuma ba kowace iri ake faɗa ma duniya ba wani shi ne gaskiya lamari cikin gwamnatin mutum yake idan zai fito ya ce shugaban ƙasa ban goyi baya ka kai yaura sallah ba misali yana da ikon yin wannan kila yana ganin da shugaban ƙasa ya zauna bila ya yi sallah shi da ya amfani da wasu abubuwa misali me yasa ba za ta iya ɗaukar nan, saƙon ta tura ma ciku Abakar ba tun da yi yanzu in ta tura ta buga mashi ya sani idan ta je ta same shi gida daga shi sai ita ta gaya mashi, ina goyon bayan kuma shugaban kasa na na shekara ta dubu biyu da goma sha tara babu wanda zai sani. Ina kai ka Abdullahi amma wani zai ce in ta yaka kamar ta yi munafurci kenan ita kuma ta ce ba munafuka ba ce ita. Mene ne munafurci mene ne ba munafuka. Abin da kuke cewa yanzu din ta buga masa waya a boye ta ce tana goyon bayan sa kuma a zahiri ana ganin kamar tana tare da Muhammadu Buhari. ai ba koyo bane ba abin da ni nake magana shine yanzu ta fito a duniya a yanzu da ba lokacin gangar siyasa aka buga ba ai kamar yadda na faɗa ko ya san ita gidan shi kuma kowa ya san tana ta da shi kuma kowa ya san da shi take aiki a gobe idan muka ɗauki garba shehu a yanzu idan banda dr na babu wanda ya kai garba shehu zama tare da ah, marama a ah, cikin abokan baya ko kuma zama tare da shi a harkar siyasa kuma ya daɗe da shi kuma yana mara mai ba shin ka taɓa ganin garba shehu ya fito ya yi wannan magana abin da muke magana shi ne lokacin da za a yi wannan magana bai yi ba kuma idan lokaci ya yi sai babu wanda ya nuna mata yatsa saboda kowa ya san an baje koli ne kowa ya kuranta nashi kuma kowa ya ta hajji shi domin mai rabo ya samu nasara. Abdullahi Alagura kana jin mu? Ina jin ko ina jin ko Hassan. Me za ka ce akan batutuwan da shi Abdullahi Aliyu ka ne bujiro da su yanzu? Har yanzu ina dawo hankalin shi ta kwarana ka gane ko da kuma gwamnatin Buhari da APC wanda ni ina ciki hajja ya tana shi. Ka gane ko? Wallahi wallahi abinda aka yi shi ne ke ta kayan ka ne ba su ce murawa ba. Abinda, da matsayin da matsayin da abin da ta yi musu kenan ke ta kayan ka ne ba su ce murawa ba. Ka gane? Eh. Don babu wani illa cikin maganar nan. yana so ka dubi tafiyan da aka yi da aka zo aka yi nasara kan a cikin ya duk lanka har zauna lafiya ne ita ko kila har zauna lafiya a'a mm. babu ai mun san akwai internal akwai internal democracy ai to ka ba mu misali ka ba mu misali yawa misali haka yadda aka ka samu jiya tsakanin senate da executive tsakanin judiciary da senate executive to amma amma ka fahimci ma me ake nufi da judiciary kan judiciary ta zama kan suke yi kuma dokar Najeriya ta kafa su domin su tafiye su sa ido a harkokin abin da ake magana hakan da zuwa magana magana hakan da kake magana Abdullahi Abdullahi ka tsaye magana ai ka ga tun da ake magana ba bai ban sa baki ciki ba na a bai ne sai ya ci ga magana to sai hakuri amma sai magana ya ina kaga bai mu adalci ba to na ga dama yawa kana ne ko yawa magana ne wanda muke magana ko kan foyer ne tukon foyer din nan tana sabin ba akwai da ta yi cikin aikin take yi a matsayin na minista akwai inda ta samu safari da shi da President ko kuma shi Mr. President din ya fito ne ya ce eh to duk ku sani fa gaba ɗaya fa sunan jin zan tsaya takara bai wannan kurcin ba ko ba gane ba sannan tun magana ake nan wace sunan jin din sai Allah yanzu misali ma tafiya idan shi Mr. President ya ce to sunan jin zan tsaya takara ba ya za a yi to Abdullahi Katsina. Eh. Yanzu a ɓangaren ku duk da cewar hmm. ku ba ku ji daɗin wannan magana na maman Taraba ba. Haka. Amma ita da kanta ta tabbatar da cewar akwai ministoci ma NPDP a cikin majalisar ministocin Muhammadu Buhari wanda su ba su ma ayyana cewar sun dawo APC din ba har yanzu ana ganin suna cikin PDP din su ne. Haka. Su ya za ku yi waɗannan? Alhaji Hassan. Eh. Ina girmama a ah, Alhaji Shiku Abubakar. saboda yana ɗaya daga cikin mutanen da tarihin siyasar Najeriya ba zai taɓa manta da shi ba musamman irin jajircewa da ya yi wajen kashe tazarci a wancan lokuta wanda kila da ba kashe tazarci ta sa hannun a mai girma da latin katsina yana spika da kuma shi a cikin abuka da sauran yan Najeriya ba su kila da yanzu muna kamar Zimbabwe. Ba idan muka ɗauki wancan mutum muka ɗauko wannan da abin da muke magana shi da na roƙe shi na bashi dama na ya ba da misalai na rikicin da ake da shi a cikin gida ko kuma shi dan jarida da yana zuwa Abdullahi Abdullahi ina zuwa in dai kana magana rikicin gida ne ai wannan a Najeriya kowa ya san akwai rikici a cikin jami'ar da cikin cikin gida bari mu baka misali yanzu in ka dauki jihar Kaduna akwai rigingimu masu zafi kowa sa akwai rigingimu cikin gida a cikin jihar Kaduna tsakanin bangaren gwamna rufa'i. da kuma bangaren Faranta Shehu Sani. Idan ka zo ka jihar Yobe akwai rigingimu tsakanin bangaren gwamna Ibrahim Gaidam da kuma bangaren injiniya Mustapha Mai Haja shugaban hukumar agajin gaggawar ta Najeriya. Haka. Haka in ka je jihar Kano akwai rigima tsakanin bangaren Kwankwaso da kuma bangaren gwamna mai shi Abdullahi Umar Ganduje. haka kusan aiki ko ina a Najeriya babu inda babu irin wani rikice-rikicen da suke yi. To ma da to kamar da aka ji muhawara ta fara kutsa cikin matsalolin cikin gida na ita kanta jam'iyyar mai mulki ta APC kuma za mu ci gaba da dannawa a cikin su idan Allah ya samu dawo a shirinmu na makon gobe. Muna da gode wasu bakin namu Abdullahi Alabura da Abdullahi Aliyu Katsina da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da ya shirya kuma ya jagoranci tattaunawa tasu. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington. To a gaishe ku yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na tunanin kulle ofishin jakadancinta da ke kasar Cuba sakamakon dalilin kamuwa da rashin lafiya da ke addaban jami'an diplomasiyan Amurka da ke can Cuba ɗin. sakataren ya ce bayan sun tantance sun gano jami'ansu sun shiga cikin halin damuwa wanda har ya sa tilas suka dawo da su gida wannan ya sa suke wasu sake duba fa'idar ci gaba da barin ofishin a buɗe tilasan ya ba da bayani ne a lokacin da ya bayyana a shirin na turanci da ake kira first the nation na tashar talabijin ta cbs ya ce akalla ma'aikata 21 ne aka da waɗanda dukkansu amurkawa ne suka kamu da cututtuka iri daban-daban To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ladin Ibrahim a yawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato Jan Elson ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.